turka shi turnar sojin najeriya da ta fito ta yi cikakken bayani kan jita-jitar da ake ta yadawa kan cus labaja kazalika kuma ta tabbatar da dukkanin wasu maganganu wanda ake yi a kan yunkurin juyin mulki saboda kasancewar shugaban ƙasa da mataimakinsa ga baki ɗayansu an tabbatar da cewa dai suna fita daga nan cikin gida najeriya a lokaci ɗaya wani yunkuri da ake ganin cewa na juyin mulki da iya kasancewa a cikin gida najeriya ba tare da ɓata lokaci ba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 rundunar sojin najeriya ta karyata rahoton da ke yawo a kafafen yada labarai wanda ke cewa shugaban hafsin sojin ƙasa kantos laftanar janar turid labaja ya rasu rahotanni da dama da aka rawaito daga wani ɗan jarida a najeriya wanda ya wallafa a shafin sada zumunta na ikirarin cewa babban hafsin sojin ƙasa na najeriya ya rasu ɗan jaridar ya yi kayan cewa labaja ya mutu ne sakamakon cutar daji so'i 48 da suka gabata sanarwar ta kara da cewa shugaban hafsin sojojin kasar laftanar janar torit labaja ya rasu labaja ya mutu ne a wani asibiti da ba a bayyana ba a bayyana ba a ƙetare kusan so'i 48 da suka gabata daga mataki na uku na cutar daji a cewar babban jami'in gwamnati da take mayar da martani ga rahoton a shafinta na X da sojin Najeriya ta karyata rahoton inda ta ce labaran karya ne wanda ba shi da tushe ballanta na makama sai dai wata majiya daga hedikwatar rundunar ta tabbatarwa da wakilin Punch cewa babban hafsin sojin na fama da matsanancin rashin lafiya lambar wayar daraktan hulɗa da jama'a na rundunar Major General Onyema Onchukwu tana kashe kuma har yanzu lokacin da muke kawo muku wannan rahoton bai mayar da martani ga sakon da aka tura masa ba domin ƙara jin cikakkun bayani sai dai an tabbatar da cewa yunkuri wanda ake cewa ko na juyin mulki a nan cikin gida najeriya shi ma duk ƙarya ne saboda an ga shugabannin najeriya suna ficewa dukan su a lokaci ɗaya musamman ma shugaban ƙasa da kuma mataimakin sa, dukkaninsu sukan iya ficewa su bar cikin gida najeriya domin gabatar da wasu uzurirrika